Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A yayin da aka kammala taron kwanaki biyu na demokaradiyya da shugaba Joe Biden ya shirya a jiya Juma'a, kasashen Amurka da Australia da Denmark da kuma Norway sun sanar da wani shiri na lura da safarar kayayyaki zuwa kasashen duniya da kuma takaita yaduwar fasahohin da ake amfani da su wajen keta haƙƙin ɗan adam mun mayar da hankali kan buƙatar ƙarfafa masu kare haƙƙin ɗan adam da kuma tabbatar da cewa ana amfani da fasaha don ciyar da demokaradiyya gaba don ɗaukaka mutane ba wai don murƙushe su ba in ji biden yayin jawabin rufe taron Shirin saka ido ga safarar kayayyaki da kare haƙƙin bil'adama na neman magance matsalar gwamnatocin kama karya na yin amfani da ita ba bisa ƙa'ida ba don sa ido da kuma yin kutse cikin hanyoyin sadarwa abokan adawar siyasa da 'yan jaridu da masu fafutuka da kuma tsirarin al'ummomi. Waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar za su yi aiki don samar da tsarin aikin sa kai da ka'idojin kare haƙƙin ɗan adam don jagorantar manufofi da bayar da lasisin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje a cewar fadar white house sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na liverpool domin gana da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a wani bangare na ziyarar da zai kai kasashen indonesia da malaysia da thailand daga ranar tara zuwa goma sha bakwai ga watan nan na Disamba. Sakatare harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyyar na Amurka a yammacin jiya Juma'a. Gabannin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai. Rukunin kasashen bakwai ya kunshi kasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka san su da suna G7. Blinken ya kuma gana jiya Juma'a da sabuwar ministan harkokin wajen Jamus Alina Babak, a yar siyasa daga jam'iyyar Greens mai rajin kare muhalli. Tafiyar Blinken wani bangare ne na kokarin Amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da kungiyar Asian yayin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke da niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na Indo-Pacific a farkon shekarar 2022. Babban jami'in diflomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya faɗa jiya Juma'a cewa rikicin siyasar ƙasar bai ƙare ba duk da yarjejeniyar raba malafin iko da aka cimma a ranar 21 ga watan Nuwamba tsakanin sojoji da firaministan farar hula da suka sako shi shiga tsare shi da suka yi da kuma mayar da shi ofis. Volker Fathid, shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ya ce, yarjejeniyar na fuskantar babbar adawa daga wani bangare na masu ruwa da tsaki na Sudan. da suka hada da jam'iyyu da kungiyoyi a cikin dakarun 'yanci da canji da kwamitocin adawa da kungiyoyin fararen hula da kungiyoyin mata yana nufin wasu kungiyoyi masu rajin kare dimokuraɗiyya ya ci gaba da cewa ya gana da waɗannan da sauran masu ruwa da tsaki mutane da yawa suna jin cewa juyin mulkin cin amana ne kuma yanzu sun yi watsi da duk wata tattaunawa ko haɗin gwiwa da sojojin Sojojin Sudan sun kwace mulki ne a ranar 25 ga watan Oktoba, inda suka kame jami'ai da dama a gwamnati riƙon kwarya ƙasar ciki har da Firaminista Abdullah Hamdok. Rundunar sojin ta ce juyin mulkin ya zama wajibi domin tabbatar da zaman lafiyar Sudan a yayin da ake gwabza faɗa tsakanin sojoji da 'yan jam'iyyun farar hula a majalisar mai mulkin ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani kwamiti mai zaman kansa wanda ba na hukuma ba na lauyoyin Birtaniya da malamai da 'yan kasuwa. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu yi waiwaye abin da Hausawa ke cewa adon tafiya. Da yake yanzu shekarar ta kusan kawo ƙarshe. Za mu yi bitar wasu shirye-shiryenmu na tubalin tsaro da muka gabatar muku cikin wannan shekara. A yau za mu waiwayi jihar Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. to madalla. Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni ya mana karin bayani akan yadda mutanen yankin nasu ke biyan 'yan bindiga daɗi miliyoyin kudade don daidai su zauna lafiya. Yana da gari hamsin da biyu waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun ada musu haraji. kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman musamman waɗanda ka sani cewa har sun gasu da kuɗi ne sauran baɗawa su tudun wada ga sunan su nasarawa zango na 1 miliyon ga sunan su tsauna ta girke allah kiro miliyan uku da dubu ɗari bai an kace su bada har sun bada miliyan biyu da dubu ɗari tara an bada shaida nake na tabbata eh, dogon marke miliyan biyu da dubu ɗari bai an kace su bada da dubu ɗari biyu kuma sun bada da kwaro dubu ɗari kuma sun bada eh, adamawa sun riga sun bada kai tsaye sun ka zo duru ranar da an ka ce a bada kuɗin nan kwanakin da sun ka bada yan mu a bada ba su zo sun zo yanzu daga cikin garuruwan nan da nake faɗa maka yanzu misali in ka zo kadiba cewa irin su jinjiraje da dare ai da sun kace amsa kuɗi da basu bada kuɗin da an ka ada musu ba an kashe mutum biyu gare miliyan hudu an kace su bada jinjira da sun ka tahi heje ba su samu kuɗin ba mutum biyu sun kashe sannan sun tahi irin irin su a sun zo har sun ba su kuɗi su ma dubu ɗari hudu payment ɗin su wanda su bada garin kwacal wanda na riga na haɗa muku wancan lokaci miliyan hudu an kada musu sun bada miliyan biyu eh? walƙiya sabuwa sun aza mata miliyan guda walƙiya tsohuwa sun aza mata dubu ɗari uku eh? katuma dubu ɗari shida ha an biya wannan kuɗi na katuma garin katuma an biya ni ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani kuma idan mutum zai ƙaryata mu ya zo ya faɗi dalilin ƙarya bi lalazi ko mu je kotu da shi bai dalili saboda duk abin da zamu haɗi zamu haɗe shi ne daga mutanen mu abin da ya faru da mun kasance tsakanin mu da Allah kamar yadda na saba haɗi ina haɗa muku mu muna haɗi ne domin gwamnati ta ɗauki matakin abin nan a haɗa mata cewa abin da ke ciki sannan baran nan haɗa mutanen su kai duk garin da mun ka zo mun ka ada muku haraji mun ka ce za mu zo rana kaza akwai radda ba mu zo ba su ce sun hwasa zuwa sannan akwai wanda daka jami'in tsaro ko dan sanda ko soja ya ce tun da za mu zo a zo a hana mu haka suka faɗa makayan nan da haka duk mai neman zaman lafiya ko shiga gona sai ya biya wannan harajin da yan bindiga ka ajewa yanzu wannan lista ka bamu ko kuma sunayen garuruwan da kace sun kai guda hamsin da wani abu ba sun kai ba guda hamsin da biyu ne ga suna nuna. kamar tsawon wani lokaci ne ake azawa mutane biyan waɗannan kuɗaɗe haka ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu sati biyun ga duk garuruwan da sun kada da sun gano duk garuruwan ga da mun kalli su ha gaba ɗaya babu inda za ka samu saniya guda ko tun ya kora rago wanda za a sata babu shi sannan in ɗaukan mutane ko na babu da haka sun dawo tun da dole sai kun rayu cikin wannan garin to sai ku biya haraji ku zamana in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari a kan ba su samu kuɗi ba ka tambaya ka ji sun ta idan karma jiya da dare banda sun zo a jinjira sun ta idan karma jiya ya aka yi kai jiya jiya jiya da daddare jiya daren jiya a gen kuma sun ka tai garin magirar kware sun ka je sun ka rufin ɗin mata mala idi shi na nan cikin garin magira duk ko da take garin babu wanda sai zo ya taimaka mata so wannan muna faɗi ne domin a zo a yi gyara muna faɗi ne domin gwamnati ta ɗauki mataki amma mun ji kwamishinan yan sandan sokoto ya ce wannan batu fa duk labari ne kawai ke ai kwamishinan yan sanda shi ke labari wani labari yake hodi ni ba SA nake ba da ministan police affairs na Najeriya abin da nake hodi ni kankana ba ina hodi bane dan taimaka ma security kuma hodin da muka yi tun da hodi na muka yi dan duniya ta sani dan shugabanni su ƙara sani ai shi yasa muke hodi a zo a gyara in an gyara gobe ka ji mu mai magana shekarar mu shida babu wuta cikin karamar hukumar ki ne mun taba cewa babu da wuta ba ita ce priority din mu ba ko abin da muka ba hankali tsaro ne gaba gare mu shi sa muke magana tsaro bello kaji mun ci abin da ake muna to honorable Idris Muhammad Gobir bari mu duba matakan rufe wato hanyoyin sadarwa da aka yi a Sokoto kamar wani ci gaba aka samu in har da akwai ci gaban ki ci ba da aka samu kamin wanga lokaci da system mu yadda tsari yake da mu da tsakanin mu da mutanen mu da jami'an tsaro mukan buga wani lokaci mu ce ga su radda sun ka gada ma su hita in sun ka tai kojin su an ka yi inda za a yi banna da za a ɗauki dabbobin mutane ɗari ko ɗari kaza a rage kila ɗauki hamsin ko talatin da sauransu su cere misali saboda suna jin kila ko jami'an tsaro da su inda zai sa a kashe mutane ko a jima mutane heye da hamsin ko ashirin misali zai sa kila a rage abin su wuce sannan kuma wanda duk hisu muhimmanci eh, idan an ji labari an ce 'yan bindiga sun taso suna gari kaza misali a ce za su tafi rambadawa tun daga nasara an samu labari ana haɗa mutanen rambada su buga waya cewa ga sunan sun wuce mashin kaza wannan mutane duk wanda annan zai zabura ya ɓoye wasu su yi gajeji wasu su haye sama wasu shige cikin dakuna su kulle su ɓoye misali sai wanda Allah ya sa kaddarar a kashe shi ta kama da shi a kashe shi eh? to yanzu da an ka ɗauki network faɗa mini tun da an ka ɗauki network duk garin suka san zo zuwa su kai kuma duk abin da suka su yi su yi sannan kuɗi da aka badawa na ransa sannu haka aka ɗauka kuɗi su ce a zo wuri kaza ko kuma su hau mashin su taho ai daga cikin da kwamishina ke magana cikin maganganun mun ka tattauna da shi a yau ɗan nan da dare yau lahadi ai mun magana akan cewa a'a waɗannan mutane mutanen gari na kila suka amsa kuɗi ko suka amsa kuɗi su kai da sunan bandit don su sata na ce ba gaskiya bane ba rai ka hau mashin da kansu su taho cikin ƙananan duk ka zaman birni su aje mashin ɗinsu ko goma ko sha biyar ko ashirin su zamna su sa a kilos ko a mushin hida ana a girma su ce magana alƙawarin da aka yi na kuɗi na kuɗi in ba ku da cikin kuɗi abin da agare kun ka tara a amsa a ce shi za a bada ciko ko haɗa rana in ko ba ku da shi a samu wulakanci ko a nemi ainihin mutanen da da muhimmanci a ɗauka a tare da su ƙauye sai kun kai kuɗin da kanku da ba sannan a sako su dawo to mu mutum na faɗa mana sani. To jami'an tsaro mun ji an ce babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya wanda shi ma nan jihar Sokoto ne ya ba da umarnin a kafa wasu sansunonin soji a yankin Goranyo domin tunkara wannan matsala gadan-gadan. a ya zuwa yanzu me ake ciki ne tun daga garin iyaka inda an ka ce welcome to sabon birni daga goronyo har zuwa cikin garin sabon birni kilomita hamsin na da uku ko da biyar bari in ga maka wannan magana ba dan sanda ba ko dan bulala ba gani bile soja sai in ka shiga cikin garin sabon birni duk kamnin da adakwai babu ko guda ko dan bulala ko dan geza ba ha gani bile dan sanda haka shiga cikin gare sabon bini sai in ka zo cikin gare sabon sana ga kaga yan sanda ko sojoji amma duk ka ɗauka ga hili suke kuma to sadda wannan abai ya faru ka faɗa min wani dan sanda ko wani na tashi ta ta patrol ya zo yawo aiki kaza dawo waɗanda awa kyalle sun ke bada labari na hakika na tsakani da Allah irin wannan da muka sani muka bada kuma duk yakin duniya system na duniya ya canza mun sha idan za ka je yaki waɗanda za ka yi ma yaki dole sai su shigo cikin wurin nan domin sai ka samu information da abin da za ka yi wannan wuri sannan abin da aka yi kuma su kamata a tambaya dan mu haɗi mu ce awo lalle abu kaza ana yi na gaya ma ko last program da muka yi da kai idan ka kamin abinci ka ce a kamin abinci in ci ni zan faɗa maka lalle na gode an kamin abinci in ko ba a kamin abinci ka ce ka aiko an kamin abincin nan zan faɗa ma ni ban ci abinci ba tunda ban gane shi ba to kana son mu kuma dinga faɗin ƙarya don me za mu dina yin gaskiya dole mu faɗi gaskiya domin gwamnati ta san girman na nura nan kuma ta san waɗannan yankuna duk lokal game ɗaya sabon birni in ka cire mun garin sabon birni babu wani gari wanda ya ƙarfi yan bindiga kuma babu wani gari inda ba ƙarshe control ɗin yan bindiga yake ba kuma duk garuruwan da za a lisa a sami lokacin na rantse da ubangiji ba kawai cika lisa min gari biyu ko uku ila irin su lajin inda sun jajirce suna tsare kansu yan banga adan da sauran wurare amma a fatfuran irin wannan duk garin da ka sani banda garin sabon birnin cikin gari karamar hukumar ta yi ƙarfin gari 300 zuwa 500 babu wani gari wanda wani yake cewa control din shi ne wanda ya karin bandis um, honorable yanzu wani hali mutanen sabon birnin ke ciki ne ganin yawansu sun wato bar gidajensu suna nan wurare da dama ciki har da kasar Nijar. Wulakancin bara ba garin sabon birni ba ko cikin garin sokoto akwai yan sabon birni wanda ka bara akwai gari guda gida guda sori shina nan in ka shiga cikin eh, sokoto a gidajen yan majalisun tsohi kusa ga ainihin masallacin da jari da yayi wannan gida abinda a yan gudun hijira mace 96 a ciki kuma duk yan tsamaye ne kuma ba abinda suke ciki wannan wuri sai bara akwai wani bangare inda yan gata suke akwai wani bangare inda suka samu wallale banda mutanen mu wanda a kusi wanda sun ka tafi Niger da sauran su ɗaruruwa ba magana nijar aka yi ba wanda an kai magana kwanaki wanda aka ce a wai mutanen da a ce musu kai mutum dubu goma ba ko ishirin wai mutum ɗari nawa ne wannan magana ba za ce ƙarya ce in mutum na so ya zo mutum ai nan gidan rumji inda sun ka tsaya mutum na da nan na dan gudun hijira me yasa ba su tahi sha da kwari ba me yasa ba su tahi eh, dogon daji ba dan daji ba duk waɗanda wurare wurare na inda yan gudun hijira mu suke yan sabon birni kuma sannan mutum me yasa kuma da za a dawa ba su dawo garin sabon birni ba sun ka sake komawa ta Nijar sun ka wuce sun ka dawo ta Ilela sun ka tayi a cikin garin sabon birni da ka magana da kai dan gudun hijira na da kwai ko yan jarida ku zaki taimaka musu gaskiya ku dinga zuwa kuna dauko hotuna kuna gudu mana. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Eh, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadinsa da kuma wakilinmu na Sokoto, Muhammad Nasir, Hassan mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a kan wannan shiri mai farin jini wanda aka yi suna da dangari shiri ne na sashin hausa na muryar amurka tare da haɗin gwiwan alfa radio mita dari da hudu digo da tara a birnin kumashi kasan ghana yau kan wannan shiri mu tattake zuwa garin obuasi gari ne da ake samun ta cikin ashanti region a kasan ghana in ka shigo kasan ghana wannan gari na obuasi gari ne ta shahara cikin aikin zinariya wanda duk kowane matashi ko mazauni a cikin kasan ghana yana fariya ya samu kansa cikin wannan gari in ka fita daga kumashi zuwa obuasi za ka samu akalla mita hamsin da tara sa'annan kuma mazauna cikin wannan gari na obuasi akalla sun kai dubu dari da saba'in da biyar ke zama cikin wannan gari na obuasi kan haka muka yi tattaki muka shigo zongon obuasi inda muka muka samu wazirin obuasi alhaji ahmed rufai inda muka tattauna da shi ya ba mu tahirin wannan gari mai albarka na obuasi a takaice. Eh, sunana ahmed rufai ibrahim wazirin buwasi akalla wani shekara aka hasasa zungun buwasi takaice zan ce zangon buwasi an uku zuwa 400 da aka kafa buwasi zangon buwasi zan ce eh. to suwa suka hasasa wannan zangon buwasi zangon basi kakanninmu hausawa suka kafa zangon basi da kuma wangarawa saboda kasan nan wurin aiki ne na, na bature wato aikin mais na zinariya saboda shaka ya sa kabilu da yawa sun zona amma ainihin waɗanda suka fa zangon sosai su ne hausawa da kuma wangarawa amma kakannin kakanninmu zuwa suka yi wa'yansu sun zo da aikin malantaka wa'yansu kuma sun zo da kasuwanci wa'yansu kuma sun zo ne saboda wanga aiki to suka kafu nan gaskiya suka zo kuma an karɓe su hannu biyu aka ba su wuri can bisa nake gaya maka zango don shi a takaici ne abin da zan iya gama kenan wa'yansu sun zo kasuwanci wa'yansu kuma sun zo da addini su yaɗa da addini wasu kuma sun zo saboda aikin nan na hakan zinariya. To za ka ka ba mu tayiri zongon buwasi a takaici. To mala aure zongon buwasi dai gaskiya mun tashi koko mun ji labari zangon basi an yi manya da yawa an yi manyan sarakuna da yawa tun daga kakanmu malam husaini har ya zo kan babanmu alhaji ibrahim sarkin zango wannan dai mun tashi mun gane shi bayan shi aka samu sarki alhaji sharubutu abdullahi sharubutu bayan shi kuma aka samu wanda ke kai yanzu na sarauta alhaji jibrin ibrahim Eh, sarakunan zango kenan da sofa da muka abin da aka asa zango. Na to she wani aiki aka san ku da shi a cikin zangon buwasi. Mana abu gaskiya buwasi kamar da ka sani ko na gaya maka yawanci an zo garin gane saboda aikin zinariya. saboda shi yawancin aikin da aka kafa ainihin aikin da aka kafa basi mutanen zango suka kafa aikin nan mutanen mu ne ke shiga rami wangarawa motsawa kadodi da sauransu saboda shi gaskiya abin da aka san da shi kenan sai dai zuwa dare na yi gari na wayewa dare na yi gari na wayewa ido na budewa aka fara koyon sana'a daban daban daban daban amma ainihin aikin garin shine aikin zinariya eh. to wani abu bambanta tsakanin buwasi da sauran garukan ashantireje adalla abin da ya bambanta ne shine kaga buwasi sai a ce bai kai kuma shi girma ba amma in za a yi akalla yawancin mutane da ke buwasi akwai yawa in ka duba girman garin ka kamanta da mutanen da ke cikin garin saboda aikin nan ya barin buwasi ya cika kwarai akwai mutane kuma kowane lokaci saboda aikin nan na na rami na zinariya kullum za ka ga mutane kamar kowane cikin dan wadata gaskiya saboda aikin nan da ake ake yi. To wani abu ne zan muku kalubale yake ci muku tuwa koriya cikin zangon buwasi. Mana buwasi ne gaskiya zango abin da ke damun mu kwarai tun asali shine kasan zangon buwasi kan tudu yake. Bisa tudu haka ba zango. Batun ruwa batun hanyar titi batun wurin bayan gari da su duka sai mutum ya gangaro ƙasa sa'an nan ya ji sannan ya koma bisa har yau ba inda mota ke zuwa kai zangon su za ka ji wani gari mota tudu ya fi na su amma mota na zuwa har kofin gidan mutane na to suna obuasi nan za ka ba mu manin shi obuasi magana a ne wato wai karkashin dutse obuo dutse kenan to shi yasa ake can obuasi wai karkashin dutse eh ma'anan shi kenan eh, magana a ne obuasi eh, karkashin dutse kuma duk cikin asanti kasan asanti region garin ga basi adansi inda aka fara gina gida sosai kenan yasa ake shima adansi adansi mai. to wani take aka san zungun buwasi da shi buwasi da kakanni ana cewa garin garin daka ba gari haka suke cewa lakamin da ake cewa buwasi kenan wai buwasi garin daka ba gari daka mai shine zinariya na dauko ana dakawa ne amma kaga ba gari masara ba ne shi za ke ce mai yi ana cewa ba su gari daga ba gari. to jama'a masu sauraro tattaunawa kenan da muka yi tare da wazirin zungun obuase alhaji ahmed rufai ibrahim kan wannan shiri mai farin jini da aka yi ma suna da dan gari ni ne naku audu zaid alfa radio kuma shi ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. alhaji mamman wannan wili ne ba wanne wancan mutumin shata kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.